wajibi ne hukumomin musulmai su fito su bayyana wannan su kuma mara wannan baya kuma su yi tsayin dakan sai an aiwatar da su wajilazu da awati bayan wannan da isa da da'awarsa yana daga cikin yadda da shi wannan addinin ba mu za mu dinga yi muka na yan uwa sai za su wannan ya da su inda ban kai ba kada ka nuna kanka duk inda Allah ya jefa ka to kai ma inda ka je in ka je bukatun ka ka zo daban da bukatar ka ka isar da bukatan Allah ka isar da bukatan manzon Allah ka ka tsayar ka wuce gefe gefe kai wa'azi mota ka shiga ka tsaya kai wa'azi ofis kake kai wa'azi duk aikin da ka shiga inda ka shiga kai kokarin musulunta da wurin wannan shine kana saka yi ladabi tare da manzon Allah in kai wa'azi ka isar da addinin Allah ka isar da kiran Allah ka yi ladabi da manzon Allah ne saboda haka nan manya su samu manya da yara yara su fitar da wannan dole mutum ya cire tsoro ya cire maganin za a zarge shi duk zargi da fita ba dama iza bayan wazi aka ce wata ya sabi sabar na buka min sabar wa in fadi wasaya da kuma aiwatar da wasiyarta lamba ta bakwai wanda daga cikin wasiyarsa ya ce fitar da yahudu daga kasashen musulmai yanzu ya kula tukka ba ta zafi yara ai ba ta kaɗai ce ba ba take kaɗai aka ce duniya gaba da aka tsoro shi dole a ce yahudu a cire kafirci a duniya na sai an ga bayan shi in gaba ta ba ta aiki ba iyaka lamba ta bakwai hafdu sauti inda kabarihi rage kasa kasa da murya a kabarinsa wa fi masjidihi a masallacinsa liman akramahu Allah bi ziyaratihi ga duk wanda Allah ya ɗauka kashi. ya zaɓe shi don mu je ya ziyararsa ya ba shi dama don zuwa zuwa ziyararsa wani zaɓe ne na Allah duk wanda Allah ya zaɓe shi ya kai shi ga kabarin ta kai ba aikinsa ya yi ƙoƙari ya ya yi abin da ya waje ba gare shi wa sarrafahu bil ala kabrihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira Allah ya ɗaukaka kashi da tsayuwa a bisa kabarinsa sallallahu alaihi wasallam lamba ta takwas hujjar salihina wa muwalatihim bi hubbi son salihai da goyon bayan salihai ta dalilin annabi na sarsu wa duk ka gane sabai na ciki kenan babu a dubin ba irin mukin sahabbai wa dubbil fasiqina da kin fasikai wa mu'adatuhum da yin gaba da su dubu gudahi saboda kinsa da ya gare su هذه هي بعض مظاهر الآداب معه صلى الله عليه وسلم وإن في الساشي أن ينفقى جنيل لدبي تارد منظوم الله فالمسلم مسلمي دمسلما يجتهد دائما في أدائها كاملة زي يقول قريب بايد في تككو والمحافظة عليها تامة بكي عيوها كنسو تككو إذ كماله موقوف عليها دن كملا فمس المياس يعني أكن شكوئنا وسعادته مموتة بها أرضك إنسى مسام الجنة أن لا تواشنوا جوانا إنسى مسام الجنة إن يرسى رسى الجنة والمسؤول الله جل جلاله أن يوفقنا للتعدد مع نبينا وأن يجعلنا من أتباعه وأنصاره وشيعته وأن يرزقنا طاعته وأن لا يحرمنا من شفاعته اللهم آمين أبو رقو بدا شنو الله الله كأي مكي رقو جل جلاله أن يوفقنا يداك الدم للتأدب مع نبينا قيل لدبي دمن زمه وأن يجعلنا من أتبائه شي الله مكي رقو يسامو لك تكما بيا من زمه wa ansarihi waɗanda suke taimakonsa a ɓoye da bayyane wa shi'atihi magoya bayan sa ba shi a wace ba wa an kana in duka ta kan mace mutane sai ganin cewa wannan shi a yi da ibrahim sai ka gana ta shi an saboda tsabar falanci da shashanci an ce shi a magoya baya akwai istilahi akwai bidatan ya ka ce shi a istilahi wata firka ce masu zagin sabon manzon Allah amma shi a lokacin ne magoya baya kamar sai kalmomi da dama kan ce haka ala ne misali an ka dauko tun da mutane zama an fiya yin tajwidi in ka je ka zauna wurin yin tajwidi sai ka ji suna ce maka zahari ne nan ko zahari. kaga istilahi amma ba ya bayyana wa ya zahari nan wurin bayyana wa ne ha wani wurin wa kaga dole abu ɗaya ne ma shi kuwa an ka ce masa ɗan ya zahari mai karatun ya zahari yana nufin ya zahari mu wani sakina awu tamrin عند وجودها في حالة يعني وجود حروف الإجهار دي saboda kana ka samu wannan hurufu harufa guda shidda to dole nuna sakina a tanwin dole nuna za zaka ji ta karara sai sai izhari sai karsa me za a izhari amma asalin kalmar izhari bayyana ba kowace baka riga ne don wurin riga ne shigarwa ne ba su da kaga dole na bukatar akwai akwai nan ce shi'a lugatan magoya baya amma islahan to ta kungiya ce masu zagin sabon manzon Allah makiya sabon manzon Allah makiya manzon Allah ta nufin shi abin da kaji an ce shi a magoya baya ne wa an eh, yarzuka na ta'atau Allah ya azurtar da mu yi masa da'a wa Allah ya harimana min shafa'ati muna roƙon Allah ka ihana mana cetonsa Allahumma amin Allah ka amsa السلام عليكم yana cikin kuwa yana nan cikin ahalari idan misali aka ambaci mai Allah mutum zai yi masa salati. Kama a karanta ayi Muhammadu Rasulullah. Ba ce sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kira idan ya ce ko da wannan kai ka aka yi dole kaga kai ma baka yadda ba ba yadda za ka yi dole ka je amma in kai wa za ka yi kaga za ka kai ba inda ka kai wani wuri ne ainihin ita kanta kotun abinda wani kayan ne ke cewa kotu a yake cewa manti mu muna gaya kotu muna faɗin kusan kotun zuwa haka jamalu lahamin rafin ala jabalin wa'ari eh, kamar kashe maka ainihin jamal lahamu jamalin kasfin ne nama raƙumi ne rubabbe akan dutse ne wuyar nawa kana kafa kana kallon ga raƙumi can a mace ko a yanki dutsen ga da wahala hawa sai ka wuni kana hawa ƙarshen ta gama dubarun duniyar nan ka hau can sama ka tara ya rufe na halin da ya bayan ake ya zama suna kawai gaskiya ne Allah ta'ala ya saka mai wannan tambaya da alkhairinsa ina son irin wannan tunanin sai dai tunani ne wanda yake guru don Allah mai kokarin dinga gyara tunanin mu ba amsa ne za ga akwai amsa hanyar da za ka gyara tunani kullum kada ka ga banna sai ka ce ya za a yi magana cikin banna su kansu masu gudanar da kotuna suna kuka da ne inna mu ba gari mu samu kanmu a ciki ko an jefa mu ke daya yanzu abin da ake ciki ya zama mu fita amma ba za mu tunani a ce ka wayi gari kana cikin shadda ka dinga tunanin yanzu ya za a yin zauna a shadda shin a kamin me ita da suna hmm, abin toshe hanci ko da ta kama abin toshe hanci toshe hanci na shi ganin cigaba da zama ciki ko kwari ne min ido kada mun dinga gani mal hallu saboda kana hallu ya za a fita shaddan nan shi ne ya kamata mu dinga tunani mai rai yan uwa kai an baka yadda za ka fita sauran jama'a saboda haka nan tunani ya kamata mu mai rai Allah ya sa kafin mu mutu mun kawo canji canjin abin muke nema gaba ke da yanzu na cikin bala'i dukkan daga sama har ƙasa amma tunanin mu ya za a yi mu fitar daga wannan bala'in shi kamata ku yi mana tunani mai rai na fata mu fuskanta ba tunanin mu ci gaba da zama a cikin shadda ba kullum ba yana cewa to me za a yi ayi kaza ayi kaza a samu taimako gaba ɗaya a tazurai da masu hukunci da talakawa da waye da waye duka taro a haɗa ƙarfi da ƙarfi sai an wance kalan da wancan kazanin kundi an dawo da alƙur'ani a kai kamar kuma mu fara tunanin ya za mu zauna da wannan shiri zan مثلكم رجال الله لا ينبغي أن يأتي هذا يا كما تتنانين يا غاية فتني كوي أما بابو تنانين ما تجمع دماتك نعم ترتيب الخمسة شمائل لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه من بيتك ومن بابه ودمع أكم لبدودي وقوة كاوى الخلطة أكان متن بأذن بجنفة بذ أكان فبموزن فبدي فوضن الفصل الخامس في العدد مع المسيح فصلوا مدير وندوتو مغانا وذل لبدي دلائير متن متن يدو لبدي أكانن سدلائير سا يدو كما تدو كران سا دا كان سا دا كان سا يقول المسلم مسلمي ما دا إيمان بأن سعادته في كلتا حياتيه الأولى والثانية موقوف على مدى تعذيب نفسه وتطيبها وتزكيتها وتطهيرها مسلمين ده مسلمان سنة بسكت الإيمان بأن سعادته للي أذلتهم سعادته في كلتا حياتيه أدكا رأيان سجدادي al'ula wa saniya rayuwa ta farko da rayuwa ta biyu ma'ana ta duniya da ta lahira mawqufatun arzikin nan nasa na rayuwa rabaitansa na wannan rayuwa ta farko da ta biyu ta tsaya ne alamada ta abubu na su daidai da yadda horar da kansa irin horon da mutum yi wa kansa irin wannan rayuwar zai samu وتطيبها بعين أركتي والنورا يوم أبتكتا وتفكيتها بتقالنا زادر الدرايا ماشي وتطهيرها بأبتكتا كما أن سقاءها مليط بفسادها وتدفيتها وخبثها ذلك للأدلة الآتية كما يبدأ تلو في يوم تنشدن فوحلا أدوني بلايرا يا يعني بيدي دلالة في يوم رنفا بيدي إلي اللالة في يوم ري بيدي إلي شدا وحلا بذا أشدا يا تدفيتها بكرق بكرم كرق بكرم كرق بكرم كرق بكرم بكرم بكرم بكرم بكرم بكرم wa hubusiha da lalacewanta wato kenan dai rayuwa ta duniya da ta lahira ta tsaya mutum zai same ta daidai da yadda ya ɗauki ransa eh, ratayayya ce kamar mu'allaka mu'allaka duniya lahira ta tsaya ne daidai da yadda mutum ya ɗauki ransa in ya tsaya ya tsarkake ta ya ladattar da ita zai samu duniyan nan da lahiran nan daidai da kokarinsa in ya lalace ya ɓalɓalce zai shiga wahala a duniya da lahira daidai ɓalɓalcewansa daidai lalacewansa saboda haka nan kenan a nan in muka dubi rayuwar da baki ya kamata mu tara ƙarfin muri guda wajen ƙarfafa rai ana fata fuskanta tun dai da shi ne ƙashin baya to kamata ya komai mutum ya kyale shi gefe guda tun da taba ne ga wannan a ga wani mataki za a kai a kan wannan tsarkake rai tun da Allah ya riga ya gana na gaya mana wannan amma rata da su'i laiwa mutum ne a sai kenan mutum ya tsaya ya gyara kansa tukuna tun da farko abin da mutum zai fama da shi iya yafi da kai mutum duba ina ya kai ina ya kai Allah kafin nan ya fara tunanin wani kamar da muke zaune din nan a nan abin da za mu duba wa kayan nan da ina rayukan mu take ni na fan kanmu kai ka fan kanka ke ji da fan kanki kowa ya duba ya yake tsakaninsa da ransa wace tarbiya ya kai wani horo ya kai da ransa sai da kanan da an duba an duba mutum zai gano tsanuwa ne ya tare da shi zai gano irin rayuwa ta jabu ta ƙarya da ike wa ta tabaraka ta'ala saboda kan zai ga ya kamata ya gyara me kamata ya gyara me kamata ya gyara me kamata ya gyara Allah mutum ya hau inda ake tsammani za a hau da ba tare da dogon magana ba kafin a je domin wannan mukaddima ce mukaddima kamar shimfiɗa ce ana bukatar hujjoji akan tazkiyatun nafsi dinnan farko akwai kaunuhu ta'ala zancen Allah ta baraka wa ta'ala da yake qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha darasin gaba da ya fito haƙiƙa duk wanda ya tsarkake ransa ya rabauta wanda ya kai matsayin yau ya wanke ransa ta ci gaba da ci gaba inda ta zakke haɗaka ƙariya zagira babu kuma wacce za ta zabi da kuma fitar tsarkaka to lokacin ne mutum zai dinga samun ci gaba a akan ayyukan sana da kullum wannan ga yara bauta wanda kullum kwanan duniya ayyukan sana alkhairi suke karuwa wa qad saba man dassaha wanda duk idan da daddaransa babu shakka ya taɓe. Allah ka tsare mu saboda kamar mutum khabirin bi nafsihi mutum shine mafanin kansa a wannan wani da hukunci wani ba yin hukunci sai dai kowa ya duba kansa hukunta kansa sai dai ka yi wa kanka adalci ne wa kaina adalci ke wa kanki adalci kada ki duba kyawun ayyukan kawai suratul shamsu wannan sura za ku ga Allah ta'ala sai da yanku sai goma sha kafin ya yi faɗi jawabin wannan rantsuwan malamai cikin su akwai irin su ibnu qayyim rahimahullahu a cikin littafin sa mai magana wanda ya tattara rantsoyin da suka zo a cikin alqur'ani da ido ne yake cewa babu wata mas'ala a alqur'ani wanda kafin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗe ta sai da rantsa sau goma sha wannan nuna maka tana da wahala domin kullum karatun zuciya hanyar gyara zuciya as'ab ka dubi magani na jiki na da a gyara jiki kiwon lafiya da ke da wahala likita kafin mutum ya zama likita in wancan ya shekara hudu ba a ya fito wannan zuwa kusa bakwai ƙarshen da kafin ya kwana yana ya kai goma to jiki ta ke wanda ke na sarari zuciya as'ab ta fi wahala ta fi tsanani to ballantana kuma akwai da kututun jangan wa kaunuhu faɗin Allah innal ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaab da samai ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخيام وكذلك نجزي الظالمين نجزي المجرمين إن الذين كذبوا بآياتنا lalle waɗannan da suka ƙayyatar da ayoyinmu mana suka ƙaryata tsarin Allah tabaraka wa ta'ala tunda alƙur'ani shi dukka ake yinsa ba ka ɗaukan inda ya ma daɗi ki ƙyale inda bai ma daɗi ba in za ka yi duka za ka yi in za ka bari ka bari duka kamar annabawa ne in ka gaskatar da annabawa na duka ka kare sa daya kai kafiri ne saboda haka nan masayin na alkur'ani kakka kun ka gaskata ka ce da masala guda ɗaya ba gaskata ta ba kai kafiri ne saboda haka nan Allah ta'ala ce nan ne wa'annan da suka ƙayyatar da ayoyin dokokinmu gaba ɗaya ko wani ɗan daga ciki wastakbaru ha. sai girman kai daga shari'ar Allah wato suna ganin su kila sun taka wani mataki Allah sun shiga wani gini sun yi karatu suna ganin sun wuce alkur'ani in an kira su zuwa ga la ilaha muhammadu rasulullah sai su girman kai daga gare ta suka girman kai suna da yanzu sun fi karfin bin qala allah qala a yanzu suna karni na ashirin suna karnin da ake zuwa wata yanzu zamani ne na nukiliya saboda haka nan an wuce alkur'ani suka kai da kai daga alkur'ani din Allah ta'ala ke ce musu duk anda suke ko suna sallah ko suna azumi ko suna zakka ko suna hajji ko suna aure irin na musulunci gaurai gaurai duk abin da suke Allah ya ce musu tun da sun yi girman kai daga ayoyi la tafattahu lahum da sama'i ubangiji ta baraka ta'ala bai buɗa masa ƙofofin sama nan ishara ne zuwa ga wani abu wanda maza Allah ya fassale shi ilahirin duk wanda zai mutu sai ya ga mala'iku saboda idan mutuwa ta zo wa mutumin da izo mutuwa idan ɗan aljanna ne ko yar aljanna ke ranar da zai mutu bayan mala'ikun da suke tare da tare da shi wanda aka yi magana din nan mai tsaronsa mai kula da numfashi mai kowane ya masa ban kwana ko ne naka ya kare don haka ne mun tafi to zai dinga ganin mala'iku na sakkowa daga can zai ga mala'iku iya kallonsa in mumini ne za su zo masu kyan suna masa albishiri yau dai wahalan ya kare ka wahala a wannan rayuwa ta duniya wahalan ya kare idan kuma magana za su karɓi ran suna karɓan ran kafin kittawan ido da masu zo da lissafa za su zuba shi a ciki za su ɗaga su yi sama sama nan duka gaba baki ƙofa ɗaya ake da ita sau da kanan su buga ƙofa masu gadin saman su ce su ce amin ran wani ɗan wani ne muka ɗauko za su kira shi da sunansa da ike soyayya a gare shi nan take mala'ikun nan sun sani ce to kwanan sa ya kada sai su je haka sama ta kaza haka sama ta kaza har sai sun je can karshe can su je ubangiji ce maza a zai a yi rijistan ran cikin illiyin wannan ya tsallake ya zo duniya a sa'a ya fita a sa'a saboda kanan nan take in an gama rubutawa a yi umarni da ran ta dawo tana zuwa ta yi albishiru wa jiki jiki lokacin nan hankalinsa zai kwanta za ga ya canza amma idan kafiri ne inda za mu je kai ko munafiki wanda yake duniya aikinsa sharri aikinsa mugunta kafiri bakin ko munafiki ba zulun bai murin da kai ne saboda haka nan lokacin da zai ke sharrin ta duk ya kai yau za ka zo ka samu sakayyarka mala'iku za su sauko masa da irin wata sifa mai firgitarwa an ce mala'iku za su zo eh, siffan malaman da suke ba da bayani dangane ta wafiɗan hadisai zai zo da ne ba manya manya ƙarshen da yana jan bakin sama a ƙasa sa ya yi jajayen hancinsa na turin wuta su zo da irin wata littafa daga jahannama za a ɗauko ta cikin ƙazantan jahannama mai ɗoyi mai makaƙi mara daɗin jiki haka za su tuge wannan su zuba a cikin mayafin nan su kunshe su wuce sama a buga a buga a ce wa ai wannan wanda irin tsinan ne ne kuka ɗauko wannan wacce irin tsinan ne ake ai wance ke ɗar wane ko wane ne ɗan wane su kira shi da irin da a yi a yi a buɗe tijir zai sama ana cikin titi kakan haka a buɗe a wuce can zai fi ji sako daga sama to shi ba ya tabbata da mu maza ku kai ku rijistar sa asirce saboda haka nan nan take su wurgi da ran ran zai zai ainihin zai yi albishe ce ta ɓaci ana sirce saboda haka nan wahala yau ne na buɗin da ba'i saboda haka nan shi ne wannan ce za ta fata wani abuwa da sama'i shi waɗannan kafirai wanda suka kafirce wa tsarin Allah suke ganin sun wuce shi yau saboda haka nan za ba da ɗansu ɗansu zuwa sama wato fata abu ya da sama shi na kace san ba dole su koma kwada ba alinke ne kai wala yadkhuluna aljannata ba su shiga aljanna hatta yalijal jamal fi sammil khiyam har sai ya kuma ya wuce ta kofa a allura haka na mustahil dangana abu ga mustahil mustahil ne dangana abu da ba zai yiwu ba to abin ba zai yiwu ne ba kai don ka gane sai da kanan su shiga aljanna sai dai in na raƙumi zai iya shiga ta kofa a ya wuce sai da kanan kenan wannan mustahiri ne kwata-kwata ba su shiga aljanna har abada wa kadalika na wannan Allah ta'ala ce haka muke saba muke saka masu laifi mujrimai kaga wannan ka'ida ce da wannan duk mujrimi duk mai sabo duk dan ta'adda duk matsaracin mazambacin munafiki wannan shine sakamakon sa da zai kasance lahum min jahannama mihadun suna da shimfiɗa daga jahannama a can jahannama suke da shimfiɗa ya zubbillah Allah ka rufa mana asiri daga wannan shimfiɗa can aka yi musu shimfiɗa aka musu masauki wa min fawqiha gawashun akwai mayafi min fawqihim gawash daga bisan su akwai mayafi a kan haka za a rufin azaba shimfiɗan azaba kuma a cikin azaba kuma a gidan bala'i darin bawa gidan halaka sadalika Allah ta alaƙi ke zuwa hakan nan madarin zalimi na sakamakon azzalumai, ko muke sakan tawa azalumai walladina amanu lalle waɗannan da suka yi imani da Allah sun gama kashin farko kenan waɗanda suka turbe ɗoyan su kenan suka ƙada rayuwarsu a banza a mugunta a sharri a kafirce a mujrimanci a zalunci inda farko ta ce a zalunci ka zalika na jazoli mujrimin ga nan na jazoli zalunci saboda haka ka gane ka'ida ce a ƙarshe duk ilahirin azzalumi ba helan ne wancan kaɗai ba na amanu wanda ko suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe da sauran dai ainihin ɓangarorin imani wa amilu salihati suka yi tsaye tsayin daka suna aikata ayyuka na gaske na masu kyau Allah ce la nukallifu nafsan illa wus'aha ba mu dora rai sai abin da take iya ɗauka addinin musulunci sai sauka ne ulaika ashabul jannati wa innam li al aljanna hum fiha khalidun su kuma da yana wasu cikin ta al-araf a ga wannan aya ta nuna bangarori guda biyu akwai nafsun tayyiba da nafsun ainihin eh, khabitha kuma dama Allah ce alkhabisatu lil khabisin at-tayyibatu lit tayyibin saboda haka nan haka nan rayuka khabisai sai khabisai sai gidan wahala haka malamai da dama sun fassara da haka ba ya na kan mata kare ba wa qawluhu da fadin Allah wal as Allah ya rantse da zamani innal insana lafi khusrin lalle dan adam na cikin halaka إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سيدي لأن فكر الإيمان دع الله إيمان دع الله بغي تبعي بطيل السوء أمني مثل الإيمان دع الله دي. ثم بطلنا تيبة لك باللسان بغا أطلنا تعيش ناي إيماني دع الله ناي إيمان دع الله ناي بكاتا تعريف إيمان دبيان إيمان دعركان إيمان دسكن إيمان دبراعي إيماني. دا إيمان, دا إيمان, دا إيمان دا ya'malu salihati suka yi tsaye tsayin daka suna aikata ayyuka masu kyau a rayuwarsu kaga sun gyaru kenan ya'malu salihati wa tawasaw bil haqqi suka ci gaba da yin nasiya wasiya wa su da yin gaskiya sai kan sun riga sun aiwatar da gaskiyan sun tsare amana wa talafau da sabari suna wasiya da yin haƙuri su suna yin haƙuri don duk wanda zai ya yi wasiya da bin gaskiya ya bar al'ada sai zo ya bi Allah ya bi manzon Allah babu shakka zai sadu da makirci za a ɓata shi da abin da ake iya ɓata shi da shi sai da kanin bamin sai an yi haƙuri wa talafau da sabari wa ƙaunin rasuli sallallahu alaihi wasallam da zancen manzon Allah salawatullahi wa salamu alaihi كلكم يدخل الجنة إلا من أبى النبي يقول دكتن قضاك شجاء الجنة في وندا يبا يفك سير وندا عجيب قالوا يا رسول الله ومن يا أبا يا رسول الله فكتير من ذا الله وزيك شجاء الجنة قال ما تنت فوق المدن من أكون أبداك في ذلك ومن أيتم من ذلك sai da ba so ni ka ina so ita ma tana so ni ma kina so ko ma kina so shi kina kyale magana magana tana nufin ne magana manzon Allah sai da bayani sahabbai kansu ba su fahimtar ta sai sun nemi bayanansa wata su gane wata su nemi bayani amma da ya za a yi mata dufi magana manzon Allah zai ce bai gane ta kai tsaye ba za a zamanin ka ba suna tambaya ne ake nufi da kaza larabcin da ya gashi mun zo nan gare ne inda ban da ba kowa san ban kowa san aba wanda ya ne za ka yi in bakara kalma ne za ka yi to amma manzo Allah abin da yake nufi kenan kala man da halal jannata duk wanda wani ba'a ya shiga aljanna dan lura da abin da zai kasance tamkar ya kasance wa man asani faqad aba wanda duk ya saba ne babu shakka ya kiya wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam kullu an-nas yaghdu fada'i'un nafsahu kama a ha a da kuma dukkanin mutane kowa na yin sammako da safe fa ba a in nafsa hu ya cinikin ransa fa a mai taƙuha akwai yadda zai tsarkake ran ya tsabtace ta au mai duk akwai yadda zai duniyar yadda ta halakar da ita wannan kenan kama yu'minu muslimu kamar yadda musulmi ke da imani bi anna ma tahara alaihin nafsu وتزكو هو حسنة الإيمان والعمل الصالح in musulmi namiji da musulma mace na da cikakken imani anna ma ta taharu alaihi nafsu abinda rai ke tsarkakuwa a kansa wa tazku ta ci gaba ta haɓaka ta rayu ta ƙaru huwa hasanatul imani shine kyakkyawan imani sakamakon imani ne ki gyara mutum in ka ga mutum na ci gaba na ci gaba imaninsa ke karuwa in mutum ya samu kansa yana baya yana baya tun ci imaninsa rai takan yi kyau takan karu ta dalilin sakamakon imani kyakkyawan imani wal amalu salih da ayyuka kyawawa kan kara mutum imani wa anna ma tatadassa bihi wa taqbutu wa tafsidu huwa sayyi'atul kufri wal ma'asi lallai abin da zai kaddauɗaɗa da shi takan munanta da shi wa tafsidu ta lalace ta dalilinsa gaskiya huwa sai a kufri laifin kafirci ne wanda dai aikata kafirci to zai gabi don sun tabarbare suna ta ce baya wal ma'asi da sabon Allah duk abin mutum na aikata sabon Allah to kullum zai dinga ci baya zai dinga ci baya har gaba ɗaya kifi ciki ya gari kuma ya kulle babu inda makama imana cikin zuciyarsa shi kenan ya duniya kenan sai kana gun gajin a fili yake Kala ta'ala bi nisbati ila zalika wa aqimis salata tarafai lahari wa zulatan min al-layl inna al-hasanati yudhibna as-sayyi'ati ashe kenan imani da aiki na ƙwarai shi kan ɗaukaka mutum kan ɗaukaka rai kan tsare ke rai Allah ce akimin salata ka tsayar da sallah mun sha maganar akimin salata akimin salata tsayar da sallah da ainihin bayar da sallah ruku'u da sujada da karatu da tasbihi kadai ba ana da bukatan halartar zuciya zuwa ga fadan Allah ko muraqaban Allah da khushu'in Allah da tara hankali ga Allah tabaraka wa ta'ala da bayar da cikakken khushu'i Allah ce ka tsayar da sallah tamkar irin yadda manzon Allah ya yi sallan nan ainihin mun yana na ji manzon Allah na sallah wa fi sadrihi azizun ka azizin mulkin manzon manzon Allah na sallah a cikin kirjinsa akwai wata tafarfasa tamkar tafarfasa tukunya min albuka na ainihin kuka irin wannan sallar ita ce ke ƙara tsarkake ran mutum ita ce sallar da kan matsar da mutum kusa da Allah ita ce wanda ke cewa tanha anil fahasha'i wal munkar ita ce ke hana munanan ayyuka da ayyukan kyamu amma irin zallan da ake shiga da dariya a fita da dariya mutum da ya fito daga masallaci tamkar ya fito daga sainama da dare da ba wani canji da ya samu tare da shi babu wani shi'ori da ya samu wannan sallah Allah kiyaye irin ta ne ake cewa a wani kaulin din ta ƙara mutum komai ba sai nisa da Allah mun sallace irin ta munafiƙai idan kamo ila salata kamo kusala wala yaskuru Allah illa qalila tarfain nahar a gefen wani a zahar bala asar a ce mutum ya samu irin wannan sifa da a zahar ya samu irin wannan ganawa da Allah da la'asar wa zula fannin Allah ta shigo dare ya samu irin wannan da nagariba ya samu irin wannan da isha ai kasan zai kwana da nutsuwa ya tashi da sassafe ya karya da irin wannan kaga zai yi mu da abin nan daga wancan lokaci zuwa wannan lokaci zai samu cikakken tsaro tsakanin rayuwarsa da tsakanin shaidan shaidan ba zai samu mashiga a zuciyarsa ba innal hasanati Allah ta'ala ce lalle kyawawan ayyuka kaga kenan bai tsaya a sallar kadai ba sallar dai aka yi magana ta farilla da ta nafila sannan aka koma aka ce hasanat yuzhibna sayyi'at kyawawan ayyuka na tafiyar da muyagun ayyuka tun ana rushe muyagun har sai ka ga muyagun masu daina shigowa kaga mutum ya kama hanya kenan ta tsarkaka gaba daya surat hud aya 114 wa qawluhu bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun zukatan dai su biye kaga yakkar zuciya ce wanda ya zakke ta ta wanda aka zakkance Allah ce san rana yayi kanta ne ma kanu yaksubuna abin da suke aikata wa ala kulubi akan zukatan su shi ya janyo ba su jin wa'azi ba su jin kira ba su jin nasiha ba su ainihin abin nan mutum ne zai ji abu yanzu kamar ya narke kamar ya fashe ya yi nadama ma yau mai isa da ba dan dai kada mutum ya shiga ta hanya bai nadama mai sa Allah halitta shi na ƙyale shi ma amma yana tafiya ana shiga iyali ana shiga kasuwa ana shiga abokai sai ka manta sai kuna gidan jiya saboda haka ce abin da suke aikata ne ya kanta katon su wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ma'aiki ya faɗi dangane da wannan innal mu'mina suke akwai mu'minata lallai mu'mini ya hada da mu'mina mace idan azna da zamban idan ya aikata wani laifi kanat nuktatan sauda a wata riwaya nuktatan sauda ainihin wani igo baki zai kasance fi kalbihi a zuciyarsa mutum ya yi karya daya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ka ci naman wani ko mutum ainihin ya ɗanyo ta gulma ko ya ci ba ko ya ci hanci ko ana kallon ana ƙanna ya cancanta ya yi magana bai magana ba mun suka da sama duk mai inda mutum ya aikata ko na kallo aka aikata ya kasa amur bil ma'ruf ba ya jikin canza ba mun ra'a kun munkar fala ka biyadi ko ya kasa bai wani abin da zai zama aiki na laifi na baki ko laifi na aiki ina aikatawa to kwatsam zai samu da baƙin zuciyarsa ce abin ba don ba abin ke kasance a haka fa'in taba wa naza'a wa ba sakula kalbuhu idan ya tuba mana ya koma ga Allah tuba sananne ne ko annadamu alama fata ne dama kan wannan aiki da ya yi ya yanke bai sake aikata shi take ya tsinke mana yanke daga abin da ke aikatawa ka yayi ne taba in laifi ne tsakaninsa da Allah ɗan ku shi ne tsakaninsa da mutum sai ya warware sannan a daga baya bakinsa ya biyu na tuban idan ya tuba ya aikata wannan wato ɗan uwa mutum ya san yana laifi ma ni'ima ce dan in ba haka mutum yana ɗauka shi fa ɗari bisa ɗari ne shi lafiya ne mutane da suka lalace a can haka ban da shi kaga wannan kusan wani hijabi ne ya ma shaidan ma riga ya gama da shi shi kai karshe yake ne alhamdulillah wannan muke karanta bayan Allah iri iri an sha karanta kuma ana kan karantawa ku da goma kan hauta gane ki a duniya kan ba mai laifi ma sai shi kuma duk abin da yake kansa kyawa yana ce mai umar ma za ta kulu da rabbika gadan duk inda shiga abin da ke tunani kenan to su umar suke wannan to don haka nan mutum ya tuba wa naza'a ya janye ya yakice wannan laifin